Are you contented with the kickoff? Yeah, of course, it's actually the first station we are visiting this morning. I'm one of the leaders of the NDI team. Gaskiya rumfan da muka fara ziyarta a wannan safiya don sa ido. Mun yi farin cikin yadda jama'a suka yi layi don kada kuri'unsu, kuma babu tashin hankali. Muna fatan al'ummar Liberia za su ci gaba da nuna dattaku a dukkanin rumfunan zaɓe da ke sassan ƙasar. saboda muna buƙatar ganin an gudanar da zaben ne cikin nasara kawo yanzu dai mun ga jama'a na cikin kwanciyar hankali kuma ana kada ƙuri'u wannan rumfar da muke ciki yanzu haka. Perhaps have you been given assurance by the NEC or some of the uh, political pundit of Liberia that this election will be free and fair? Yes, we have been having conversations with the political leaders, the key stakeholders, including the NEC, including the police. Kwarai, mun tattauna da jagororin siyasa da manyan masu faɗa a ji a ƙasar da hukumar zaɓe da kuma jami'an tsaro. da jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama kuma muna fatan za a kammala zaben cikin nasara. Do you think this time around uh, there won't be any challenge that are likely to mar this election as seen in the first round? We pray that there should be no issues that way because everybody... Muna addu'ar cewa ba za a samu wasu matsaloli ba saboda kowa na fatan kammala zaben cikin lumana don ganin cewa Liberia ta fara nazarin makomarta kuma kundin tsarin mulkin kasar ya tanadi cewa dole ne a samu sabon jagoranci nan da watan janairu mai zuwa a wannan kasa don haka babu wanda ke fatan bujirowar wata mummunar ɗabi'a. Okay, lastly, what will be your call to ordinary Liberians voters? First, let me congratulate the, ordinary, the Liberians people for consolidating democracy Da farko ina taya mutanen Liberia murna kan ƙarfafa demokradiyya a wannan ƙasa da kuma nahiyar Afirka. Saboda Liberia ta yi fama da tarihin matsaloli a wasu shekaru da suka gabata. Kuma yanzu mun ga cewa ƙasar ta shirya kafa demokradiyya. Kuma hakan ne zai kasance mafarin haɓakar tattalin arzikin ƙasa. Mutane za su samu ƙwarin gwiwa a wannan ƙasa sannan masu zuba jari za su fara shiga ƙasar? kuma ta wannan hanyar ce kadai za ka iya tallafawa mutanenka. and investors will begin to come in. And that's the only way you can empower your people. Mm. Thank you so much, ex-president of Nigeria, Dr. Goodluck Ebele Jonathan. We really appreciate. You are, you're welcome. To Yeah.